to da daidai shi ne ba za a cire hannun ita kanta uwar jam'iyyar pdp daga hannu akan wannan tashin tashina da ake samu a jihohin da ba ita ke mulki ba na farko kenan in aka yi la'akari da jihar ah, adamawa za ka cewa ya eh, jam'iyyar pdp suke da 'yan majalisun wannan jiha lokacin da shi murtalayan ya koya bar jam'iyyar pdp ya koma apc ko menene dalilin shi wanda ba mu sani ba bai iya kowa da komawa da kowanne daga cikin membobin shi ba ɗaya kenan abin ma al'ajabi shine membobi guda biyar da ya samu a jam'iyyar apc din shi lokacin da ya koma jam'iyyar apc su duk sai suka koma jam'iyyar pdp to amma wannan a bar shi za a tattauna akan shi wata rana ba abin magana ba ne a yau eh to ya dai nuna cewa shi ma ko a eh, wannan dai ya nuna cewa bai da cikakken goyon baya a matsayin shi na gwamna eh to Um, siyasa a jihar adamawa wani abu ne daban kuma wadda shike ya bambanta da siyasa yadda ake gudanar da shi a bangarori da yawa na kasar nan abin al'ajabi shine yawancin manyan mutane da suka fito daga jihar adamawa wanda allah ya rufa musu asiri suka samu duniya in aka yi la'akari da suke dangantaka da junansu za a ga cewa kowa baya shiri da kowa saboda haka kowa yake gaba sai ya zama abokin gaban kowanne daga cikinsu wannan ɗaya daga cikin abubuwa ne da ni nake gani muka daɗe muna nazari a kai shin menene ya sa su shugabanni daga jihar adamawa suke da wannan kalubale ko kuma wannan larura a tattare a gare su sun yi shugaban mataimakin shugaban ƙasa a tiku abokan a lokacin da za a kawo murtala ya ko zama gwamna an ɗauko shi ne ba akan yana da niyyar yayi wannan abu ba a'a sai da suka yi lissafin cewa a wannan tafiya da ake yi musamman shi a ciku lokacin baya jituwa da shugaban kasa Obasanjo babu wanda zai iya karawa a kwace adamawa a yi amfani da gwamnatin tarayya a kwato adama daga hannun a tiku abubakar sai an sa mata layin yako aka sa mata layin yako suka yadda suka so suka kwace wannan jiha suka ba shi ya zama gwamna ya shekara hudu ya sake komawa shekara hudu to dangantaka tsakanin shi da shi da sauran yan uwanshi. ina ganin bai ci gaba ba wanda shike a kowane lokaci a ah, irin kai ruwan rana da suka ta yadda ba manga tukuru ba manga tukuru ne kamar yadda ake cewa ne wani shi da sha'awa ba wanda zai gaje shi ya dan shi shi kuma lokacin da mutula ya yake ganin kila wannan abu bai dace ba kila shi ma yana da irin wannan wato akida yasa suka yi ta kai ruwan rana har rikicin su da jami'a ta kai matsayin da su wani daga cikin suka baro nan jami'a suka koma wa yayin su to amma a Sokoto a Kano da sauran jihohi da gwamnonin suka bar jam'iyyar pdp zai koma sun tafi ne da kwai da kwatam wato 'yan majalisosinsu me ya hana shi babu mai mangoro a jihar adama ya tafi da wato mutanen shi zuwa jam'iyya in kika yi la'akari da wannan zai ga cewa ya bambanta da jihar taraba jihar nasarawa a jihar nasarawa dama can sun zaɓi jam'iyyar pdp ne a majority a majalisa da suka zaɓen gwamnati suka zaɓi shi tanko almakura a jam'iyyar apc kila saboda su da rile ne kin ga nasu ya bambanta da jihar adamawa ya bambanta da mm. jihar kano saboda haka su ma yau idan a jihar nasarawa sun tashi suna son sai sun tsige gwamnan su wataƙila ba yana da alaka da shin menene uwar jam'iyyar su ta pdp ke gaya musu daga nan abuja domin su haka haka ba a jihar edo su ba suna can a jihar edo kwanaki gwamnan jihar edo ya ce mana ai kuɗaɗe ne wajen miliyan hamsin hamsin aka ba kowanne daga cikin membobin jam'iyyarsu na apc domin su koma jam'iyyar pdp wanda shi har yanzu ba su da rinjaye amma kuma sun kasa barin majalisa ta zauna lafiya domin ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na yau da kullum. Eh, wato amma idan idan zarge-zargen da su 'yan majalisun nan suke na jihohin nan idan dai haka ta tabbata hmm. to za a ce ta take zane kenan ko da ana jam'iyyar APC ko ana wace jam'iyya ce. To a wanda kika ji kenan saboda me saboda majalisa ba ta shiri da gwamna shi sa kika ji wayannan kin san abubuwan da ke faruwa a jihohin da ake zaune shiru ai ba ki sani ba ai saboda haka duk al'amuran da ina gaya miki sun wato jibanshi harkoki ne na yadda ake gudanar da siyasa a wayannan jihohi doka na zan mutane to Allah za ki duniya na komi ka gani in ya ba ka tsoro wata rana shi za ya ba aka tausayi kuma komi ne ne ya ba aka tausayi wata rana shi za ya ba aka tsoro abin da ya sa doka ya ce hakan nan saura ta ɗin na rufe ciki na gishiri ne maman kaɗe dariyar rana idan ruwa ya zo sai gishiri ya ji kunya ko me za ka yi rinka yin tunani. Ko me za ka yi rinka